Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin sha uku ga watan Maris 2023. To cikin shirin za ku ji cewa sanadiyar har-haren 'yan bindiga masu ikirari da sunan jihadi a kasar Mali sama da 'yan kasar akasari mata da yara sama da dubu hudu da dari biyar ne suka tsere domin neman mafaka a jamhuriyar niger. Za kuma ku ci cewa sama da shekara daya bayan da yaƙi ya barke tsakanin Rasha da Ukraine. Manazarta sun hango cewa dole ne kasashen biyu su fuskaci juna don tattauna hanyoyin yin sulhu. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku yau za mu sake haskaka jihar Ogun. Sannan kuma za mu gabatar muku da labaran wasanni, amma kafin nan ga Mahmud Lalo da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaba joe biden a yau litinin ya tabbatar da amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba All customers who had deposits in these banks can rest assured. I want to rest assured Biden ke ne ke cewa ina mai tabbatar da dukkan kwastomomin da suka ajiye su a waɗannan bankuna cewa su ba za su salwanta ba kuma ko a yau suke son cirewa za su iya. biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudadensu ne daga irin kudaden da ake sa bankunan su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan al'amari ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a amurka sun karbe ragamar bankunan silicon valley da na signature a ranar juma'a bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun ɗauki hanyar durƙushewa lamarin da ya sa masu ajiya a bankuna suka yi ta rige-rigen kwashe kudadensu a lokaci guda. bankin silicon valley wanda ke da kadarar da ta kai dala biliyan 200 shine banki na biyu mafi girma da ya taba fuskantar matsalar durkushewa a tarihin amurka a yau litinin an yi kazamun fada a kokarin da dakarun rasha ke yi na karbe bakhmut birnin da ke gabashin ukraine gumurzin da aka kwashe watanni ana yi tsakaninsu da na ukraine dakarun ukraine sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaƙi don daƙile hararen da rasha ke kaiwa don karɓe ikon birnin a wani kiyasi da ta yi ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rukunin sojin sa kai na rasha da ake kira wagner ya karɓe ikon mafi akasarin gabashin birnin na bakhmut yayin da na ukraine suke rike da yammaci shugaban kungiyar ta wagner ya ce yakin ya shiga yanayi mai sarkakiya yana mai cewa dakarunsa na ƙara kusanta tsakiyar birnin a halin da ake ciki kuma a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban china shi jinping zai kai ziyarar rasha don ganawa da takwaran aikinsa vladimir putin kamar yadda bayanai suka nuna shirin wannan ziyarar na zuwa ne yayin da china take ta kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a ukraine sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan wannan yunkuri na china la'akari da irin goyon bayan da kasar ta sin take nuna wa rashar kamfanin dalancin labarai na tas a rasha ya ruwaito cewa tun a ƙarshen watan janairu shugaba putin ya gayyaci shi yayin da ita kuma jaridar wall street journal ta ruwaito cewa ziyarar za ta iya wakana ne tsakanin watan afrilu ko a mayu ma'aikatar harkokin wajen china da fadar kremlin sun ki cewa ufan kan wani al'amari a lokacin da aka nemi isi tsokaci kan ziyarar da shi zai kai moscow labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin paparoma francis yake cika shekara goma cir a kan karagar shugabancin mabiya ɗarikar katolika a duniya haifaffen ƙasar argentina francis mai shekaru 86 wanda shine paparoma na farko daga yankin latin amurka ya karbi shugabancin fada ta vatican ne a ranar 13 ga watan maris din shekarar 2013 inda ya gaji marigayi fafaroma benedict wanda ya zamanto fafaroma na farko da ya murabus cikin karni shida fafaroma francis ya gayyaci dukkan masu rike da mukaman kadinal-kadinal da ke birnin roma a yau litinin don halartar bikin cikar shekara goma a shugabancin ɗarika ta katolika shi dai fafaroma na fama da ciwon ƙauri lamarin da alatilas ya sa yake amfani da sanda a wasu lokuta ma da kujerar marasa lafiya fim ɗin everything everywhere all at once shi ya lashe mashahuriyar kyautar nan ta fim mafi kyawu a bikin oscars da ke karrama masu ruwa da tsaki a masanantar shirya fahimtar ta hollywood wanda aka yi a daren lahadi and the oscar goes to everything everywhere lokacin kenan da ake ayyana fim ɗin a matsayin wanda ya lashe kyautar ta oscars labarin fim din ya ta'allaka ne akan wani iyalin amurkawa 'yan asalin china da ke kokarin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye su jarumai michelle yeoh ke hui kwan da jamie lee curtis da suka fito a fim din sun lashe kyaututtukan na oscars guda uku kwan wanda ya shiga harkar fim tun yana yaro amma ya janye daga harkar tsawon shekaru ashirin da kuma curtis sun lashe kyautar masu taimakawa jarumai. gaida da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin sanadiyar hare-haren 'yan bindiga masu ikirari da sunan jihadi a kasar Mali sama da 'yan kasar akasari mata da yara sama da dubu hudu da dari biyar ne suka tsere domin neman mafaka a garin Cintabaran da ke gab da iyakar kasar ta Mali da jamhuriyar Nijar. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin murar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana. biyo bayan ɗaiɗaita al'umma da ya ƙoƙan 'yan bindiga masu kirarin yakin jihadi a ƙasar mali ke ci gaba da yi yanzu haka jama'ar mali mai tarin yawa ce ke ci gaba da arcikewa domin tsirar da rayukansu da ma gudun gasa musu aya a hannu da 'yan bindiga 'yan yaƙin jihadi ke ci gaba da yi a ƙasar ta mali mafi su mata da yara ne ke kwararowa tururuwa tururuwa domin neman mafaka a garin cintabara da ke gab da iyaka da ƙasar ta mali gazan gafuru shi shine mai magana da yawon sarakunan gargajiya na yankin cintabaradan wanda da Mutum dubu hudu da ɗari uku. Dubu fudu da turwasa abin da muka yi musu mun bar su cikin gari tare da mutane. Mutum ma mu haɗa su can ganga. Kuɗe. Mhm. Kuɗe mhm. Na'am yanzu suna nan cikin jama'a nan cikin baradan. Eh, to yanzu yalla ko wani mataki da za a ɗoka daga baya ko kuma haka za a barin su su ci gaba da zama suna ma'amala da mutane. Akwai matakai wanda za mu duka musu sai mu yadda su ganga bayan gari. Bayan gari. adan dai na arewacin jihar Tawa kuma tana kilomita 45 da Tilliya da ke iyaka da ƙasar ta Mali da kuma ke cikin dokar ta ɓaci saboda hare-haren 'yan bindiga da ke surɗowa daga ƙasar Mali suna hallaka al'umma babu gaira babu sabat da sunan jihadin Islama koyi wa askarawan jamhuriyar Nijar da ke wannan yanki kuma sintiri a iyaka da Mali kwantan bauna a kowane lokaci. Muhammad Sidi Muhammad wani ɗan jarida ne da ke wannan yankin na cinta ta baradan. Wannan dai kana shi ga mutane ana ce maka mutane suna zuwa suna zuwa aka gudu aka gudu jira. Abu ya wuce kai ma mota goma goma suka zuwa tun kona wata guda yanzu. Ko wace mota akwai mutum arba'in ciki wace rana Allah wace rana Allah mutum sun kai dubu biyu da yara da mata da maza kuma duk sun shi ba ka sayin su ko da la san mutum wanda ya gudu daga garin su yana Allah Allah ya zo a aikace shi sai da zo nan garin ka. Sha Allah za su samu agazawa. To yanzu ana iya cewa 'yan gudun hijira da suka zo daga kasar Mali din nan sun cika garin Cintabara dan kenan. Hmm. Yawa ne gaskiya saboda Allah kuma ta cikin gari su kuma mai da su. Da cikin gari fara da suke a koro a kota ko kuma da komai. Mai gaba cikin gari mu mai da su. To yanzu suna samun kulawa ta musamman a wannan wurin? To yanzu dai mu yi magana da prefe mu yi reunion tare da prefe na cin tabaradin to shi prefe na cin tabaradin ya ce abin da jama'a take so shi ke so to mun ka ce mishi ya kamata ya dauki matakai bisa wannan mutane wanda sun ka zo garin mu a sasu kotai guda ba a samu wani abin nan shi prefe ya rubuta ba minister interior ko minister interior za ya kusa ba da zamzar kafin su san matakai wanda zai na yi magana da magajin garin tintabaradan da ya ce mini mai gidansu shugaban gundumar cintabara da ne ya kamata na tuntuɓa domin shi ne a wakilin gwamnati ni ko tuntuɓi shi shugaban gundumar domin samun ƙarin bayani akan wannan maganar inda na kira shi ya ce mini yana wurin taro kuma zai kira ni daga bisani akan wannan zancen amma yau kwanaki uku ina kiran wayarsa tana ringin ba a ɗauka haruna mamman bako na birnin kwanne, sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. To sama da shekara ɗaya bayan da yaƙi ya barke tsakanin Rasha da Ukraine, manazarta sun hango cewa dole ne ƙasashen biyu su fuskanci juna don tattauna hanyoyin sulhu a bisa la'akari da yadda abubuwa ke ƙara taɓarɓarewa da karun Rasha a fagen daga sakamakon babban tallafin kayan yaƙi da Ukraine ke samu daga ƙawayenta na yammacin duniya. A wata hira a birnin ya Yamai da murya Amurka, kwararre akan batutuwa da suka shafi yankin sahel dr sadiq abba ya daddace cewa ba makawa dole ne a bi wasu muhimman hanyoyi kafin a kawo ƙarshen wannan yaƙi ga rahoton da sulamu barma wakilin murar amurka da ke yamai ya aiko mana kamar yadda ka sani ukraine ba ita kaɗai take yaƙi da rasha ba mu 'yan sahel muna kallon wannan yaƙi kuma muna nazari kan shi kaga abubuwan da aka ba ukraine mu 'yan sahel abin da muka tambaya cikin kashi 100 bai kai guda da muka tambaya ba mu sami shi ba taimakon da aka ba ukraine to ya zama to ukraine asirin gwada karhi da ukraine take wannan rishin nasara da gauga da rasa ta yi saboda ta samu babban taimako lalle su 'yan ukraine ma sun yadda zai manto in kamar mutum ya zo ya shiga gidanka sai ka yi yaƙi har ka mutu ka kashe kanka amma sun samu taimako babba kuma suna cin gaba da samun taimako babba da kasashen sahel ba samu ba amurka kadai ta aika mutane ta aika kasan mutane ba sani ba amma in aka ce kasa ta ba da makamai ba ta ba da matakai ba tare da mm. wanda za su gwada yadda ake amfanin makamai ba dole sai da jami'a kan wa'ancan su horu suna gwada musu yadda ake halba kenan akwai mutane wanda aka aika ma su taimaka ma ikran me kake ganin zai iya zama makomar wannan yaƙi. eh yakin nan kaga ita rasha an ce da fari da za ta yi kaman bugu guda ba ta samu bugu gudan nan ba ba za ta yarda ba ikran ta kada ta ko karfinta zai kare har suna da nuclear masu suka ce za suna iya buga in suka ga abin zai juye musu su kuma yan ikran su yan wa'ancan sauran kasashen turai ba za su yarda ikran ta faɗi ba kenan abin ya zama ko ta daɗe sai an koma bakin fage an tattauna an ga mi rasha take iya bada mi ukraine take iya bada kaga kamar ƙasa kamar chinese da yake suna kusa da rasha sun fito sun nemi a gyara a zamna kan teba a ga yadda za a yi a tsaye da yakin nan saboda yakin kaga su da kansu kasashen eh, turai sun yi tsammani za su gurgunta rasha daga sun ce ba a sai man fetanta da an hudda ta daga cikin hanya system na banki to wannan duka bai sa rasha ta gurgunce gaba daya ba tunda sauran kasashe suna saya ko turai ba saya kasashen laraba suna saya kasashen laraba ba saya kasashen afirka suna saya kenan dole kamar yadda na hodi sai an koma an zazzanta an ga yaya mi za a iya bada mi za a iya amsa in ya so kuma a tsaye da wannan yaki Madalla an gaishe ka Sulamomin Barma. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya. Yau za mu sake duba taskarmu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Ogun. Talaka kawar kuka, kuri'ar cinka. ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka sabon jiha ce da aka kirkiro a ranar uku ga watan Fabrairun shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Oshun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Babban birnin jihar dai shine bekuta amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Shagamu wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro. Bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan 'yan siyasa da suka fito daga yankin yarbawa mutane irin chief obafemi a walau premier na farko na yankin yammacin najeriya da shugaban gwamnatin rikon kwarya chief anas shoninka da janar olusegun obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula akwai kuma chief moshood abiola wani attajiri da ya taba neman shugabancin najeriya amma aka soke zaben a can baya haka kuma akwai mutane irin su farfesa wale shoyinka wanda ya taba cin kyautar nobel na adabi haka kuma akwai sanannen mawaƙin nan mai suna fela a nikula ramson kuti kafin yanzu dai jihar ta ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna dapo a biyu na jam'iyyar apc ke mulki wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp oladipo adepopu adebutu yake zama babban mai adawa a jihar to koya mazauna jihar ta ogun ke kallon wannan zaben na bana alhaji salisu ba shan kai shine sarkin Fulani Shagamu. Alhamdulillah a jihar Ogun ba wani damu abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu abu ne kawai mun ce duk wani filatin da ya cara ya ja katin zabe to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe saboda akwai shiri na musamman da muke so muke so mu yi ba ma bugun da ba fadin kasa gabaki ɗaya muke sai mu wannan don haka ne saboda an dade ana barin filani a baya ba sa samun komai a gwamnati za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaba saboda don mi don koriya mu ta yi amfani don haka jihohi gabaki ɗaya mun zarar mun da sauransu za mu ce ga inda muka kuma Allah da kuma haka din za mu yi to mu dai abinda muke bukata dama kullum don Allah san gwamnatin ta tazo muna so dalla mana ministry na kiwo saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman zaman lafiya kasar nan kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da damu da na dabbobi dabbobinmu wanda za a makarantu da sauran da kuma ainihin magunguna da wato asibitoci da sauransu wannan shine muke bukata ko shi muke so ai mana ruma filani a kasar nan muna son zaman lafiya da kuma a daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai ko ja fara fila ba gara babu dalili sun dade suna zaune da shekaru a ja fara musu ba san hawa ba san sauka ba wannan muna so mu muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma insha Allah za mu ba da namu gudunmuwa ɗari bisa ɗari a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah shine muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka mana don su kamar gajiya za su mana alƙawari za su taimake mu to mu za mu taimaka Kasancewar jihar Ogun tana makwabtaka da jihar Legas da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya. Hakan ya sa tana gaba-gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar wanda kuma ke hada-hada a birnin Legas. To kowane fata ne al'ummar jihar ke da shi ba wannan zaɓe ga dai abin da wani mazaunan garin ke cewa. Rana Awolu Muhammad Sokoto State ne na fito a ƙaramar hukumar mulkin Yabo Local Government. So alhamdulillahi ni mazannin Ogun State ne. Muna son Allah ka bamu ikon kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State. Da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aikin yin su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023 Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alkawari. kuma muna so tsaro da zaman lafiya yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda a gudanar da babban zaɓe na ƙasa tuni 'yan siyasa da kuma masu zaɓe suka wasa wukakensu da nufin kada ƙura domin zaɓen wanda suke so kama daga zaɓen shugaban kasa zuwa na gwamna da kuma na 'yan majalisun tarayya da na jihohi kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zaɓe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna ɗaukar matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara babin ya jibin murai amurka daga lagos tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya face a kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya. madalla aka yi da baban gida Jibril da ya haɗa mana wannan shirin masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan. dalla yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Murtala Faruk Sanyina. Wasanni a takaice. Najeriya an waye gari da mummunan labarin rasuwar tsohon mai horar da 'yan wasan Najeriya mata na Super Falcons Ismaila Mabo yana da shekaru 80 a duniya. Mabo ya rasu ne a yau litinin a garinsa na haihuwa wato Jos ta jihar Filato a arewacin kasar bayan ya daɗe yana fama da rashin lafiya. marigayin tsohon dan wasa ne kuma kaftin na kungiyar mighty jets ta george kafin ya zama mai horar da 'yan wasan babbar kungiyar kwallon kafar mata ta super falcons ta nigeria ya jagoranci kungiyar zuwa gasar cin kofin duniya ta hukumar fifa a shekarar 1999 inda ta kai ga har a matakin kwata final na gasar wanda shine matsayi mafi girma da kungiyar ta taba kaiwa a tarihi tsohon dan wasan golden eagles na nigeria salisu na kande wanda kuma kani ne ga marigayi mabo shine ya tabbatar da rasuwar tashi yana mai cewa kuma tuni da aka yi jana'izarsa a yau litinin a garin na jos hukumar kwallon kafar morocco ta gayyaci ashraf hakimi da ke taka leda a kungiyar psg ta kasar faransa domin wasannin sada zumunci da kasar za ta buga da kasashen brazil da peru duk kuwa da tuhumar da ake yi wa dan wasan da aikata laifin fyaɗe a kasar ta faransa a farkon wannan watan ne aka tuhumi shahararren dan wasan dan kasar morocco kan zargin yin fyaɗe ga wata mace 'yar shekaru 24 da haihuwa an yi zargin cewa hakimi ya gayyaci matar ne zuwa gidansa a ranar 25 ga watan fabrairu a lokacin da matarsa da 'ya'yansa suka tafi hutu to sai dai hakimi ya musanta zargin mai horar da 'yan wasan kasar ta morocco walid regragui ya ce suna bayan dan wasan akan wannan tuhuma da ake yi masa kan cewa bai aikata laifi ba Morocco za ta buga wasannin na sada zumunci ne da Brazil a ranar 25 ga watan nan na Maris yayin da kuma a ranar 28 ga watan za ta fafata da Peru. A kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta ce za ta bi sahun takwarorinta wajen karar da ake yi wa Barcelona kan tuhumar cin hanci da rashawa a kudaden da ta biya mataimakin shugaban hukumar alkalan wasa na Spain. a ranar juma'ar da ta gabata ne wata kotu ta karbi kara kan zargin zamba cikin aminci da bada bayanan kasuwanci na karya tare da bada toshiyar baki domin bata nasara a wasanni masu gabatar da kara sun zargi kungiyar ta barcelona da biyan kudi euro miliyan 8,400 ga jose maria enriquez da kuma kamfaninsa domin a rika basu nasara a wasanni to sai dai barcelona ta musanta zargin tana mai cewa ta biya kuɗin ne ga kamfanin danzil na harkokin kara kwazon 'yan wasa tsakanin shekarun 2001 da 2018 real madrid ta ce ta shirya tsab domin shiga goyon bayan karar idan aka so ma zaman sauraren shari'ar murtala faruk sanyin na a washington dc Dalla an gaishe kamar tala faruk sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. ta shugaba Joe Biden a yau litinin ya wa da Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba. biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudadensu ne daga irin kudaden da ake sa bankunan su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan al'amari ma'aikatan gwamnatin da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a amurka sun karbe ragamar bankunan silicon valley da na signature a ranar juma'a bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun dauki hanyar durkushewa a yau litinin an yi kazamin fada a kokarin dakarun rasha ke yi na karbe bahmut birnin da ke gabashin ukraine gumurzun da aka kwashe watanni ana yi tsakanin su da na ukraine dakarun ukraine din sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaƙi don dakile da da rasha take kaiwa don karbe ikon birnin a wani kiyasi da ta yi ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rukunin sojin sa kai na rasha da ake kira wagner ya karbe ikon mafi akasarin gabashin birnin na bakhmut yayin da na ukraine suke rike da yammaci a halin da ake ciki kuma a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban china shi jinping zai kai ziyara rasha don ganawa da takwarar aikinsa vladimir putin kamar yadda bayanai suka nuna shirin wannan ziyarar na zuwa ne yayin da china take kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a ukraine sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan wannan yunkuri na china la'akari da irin goyon bayan da kasar ta sin take nuna wa rashar kamfanin dillancin labarai na tas a rasha ya rawaito cewa tun a karshen watan janairu shugaba putin ya gayyaci shugaba shi yayin da ita kuma jaridar wall street journal ta rawaito cewa ziyarar za ta iya wakana tsakanin watan afrilu ko a mayu ma'aikatar harkokin wajen china da fadar kremlin sun ki cewa ufan kan wannan al'amari a lokacin da aka dimi su wato aka nemi su yi tsokaci kan ziyarar da shi zai kai moscow a yau litinin paparoma francis yake cika shekara goma cire akan karagar shugabancin mabiya ɗarika katolika a duniya. alaikum masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin mahmud lalo da ya tuna ni gabatar da shirin da kuma julie Ladas gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'assalam.